mala ya za ka zo ka same ni a kwance ka riga tsorata ni haka tsorata ni ko a kai dai tsorata ni kai ba ka zo ka same ni a kwance a wajen kai ka zo mala haka nan babu gaira babu saba ka tsorata ni to gaskiya tun da ga haka har muka hada a nan garin to tsakani da Allah wani babban muhimmin abu ne ba wai tsoro ne muka ji ba tun daga ƙauyen halalin yala eh. can gabashin saudiya eh. inda larabawa suke kawo nika eh. na taho domin in zo in miƙa gaisuwa ta ga jinjina ga dan madamin daura alhaji musa haru to gaskiya haɗuwar nan tamu daga gani alkhairi ne ni kaina tun daga ƙura hanga na taho tafiyar ta kai kilomita dubu a ƙasa na taho don zo mika jinjina ta ga mai girma alhaji musa idan eh? allah ya sunanka sunana dan talatuwa sunanka dan talatuwa to ni sunana na yalwa dan sarkin halalin yala wannan ciwon tamu na san alkhairi ce To yanzu ka san komai. a madadin mutane suna hawa kan doki. Eh. Sai na ga mai girma Alhaji Musa Haro eh. ya hau kan giwa. Eh? Giwa? Wallahi. Ai ni mabarkin da abin da na gani ni ganin shi na akan doki. Amma wannan haɗuwar tamu na san alkhairi ce tunda kaga har an nuna mana shi a mafarki amma ka tabbata akan doki ka ganshi. Malam kai ka tabbatar akan giwa ganshi. Ya zama akan giwa na ganshi. To gaskiya ni akan doki na ganshi ka gani. Ana yi da kai mazan fama yau ka san komai mu rinkuta mu tafi ko da Allah zai sa mu je mu iya gidan Musa Haru a'a malam yanzu dai dakata tunda har mun haɗu eh. dan raka ni in je in jakata gaskiya ba zan raka ka ba ka ga tafiya ta nan nayi Allah ya sa mun ƙara a kawai mun haɗu malam da Allah ka ce a sunanka sunana na yalwa yarima na yalwa dan gidan sarkin halalin yala eh ubangiji Allah sada mu da alkhairi mai girma Musa Haro abin ya rabu alamin dan talatu abokina danna subscribe sannan kuma ku danna ƙararrawa domin sayar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora.